وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan hantsi a nan masallacin annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma musamman wannan karo da muke haduwa don gabatar da darasi zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai, da fassara ƙur'ani daidai, da aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa da afuwa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai sannan ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke yi dare da rana Allah ya amsa mana alheri da muke neman Allah ta'ala ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ta'ala shi kare mu kuncin rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah ya sauwaka wa kowa struggling da ake wajen abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kuɗin magani ko kuɗin makaranta Allah ta'ala ya sauwake wa kowa ta hanyar sa ta halal muna roƙon Allah ta'ala wuraren da ake fama da rashin aminci Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu waɗanda suke ta da hankali waɗanda suke ko da bandit ko kidnappers ko terrorists muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala dukkan bala'in da suka ɗebo Allah ya sa ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa da ke neman zaman lafiya ko ina suke a duniya a yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadan a wannan wata na Ramadan a daidai wannan tafsiri da muke gabatarwa zuwa ga iyayenmu mata muna cikin sura ta da biyar daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama wato suratu talaq sura da ke magana akan wato shika na aure a darasin farko da na biyu mun yi bayani akan matsayin shika a musulunci da kuma bayyana cewa shaidan kusan shine babban sanadin yin shika baya ga wannan da kuma yadda shaidan ke murna a duk inda aure ya mutu to wannan karamin shaidanin da ya je zama sanadi babban shaidan yana kara ɗaukaka darajarsa a fada sai a matso da shi kusa da kujerar babban shaidan din saboda shi aikinsa ya yi kyau wannan yake bayyana wajibi ma'aurata a kara haƙuri da juna yafe wa juna kyautata wa juna mu'amala da magana kokarin tuna alkhairan juna da kuma ɗauke kai daga kasawar juna wannan yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya a wannan wata na ramadana muna addu'a Allah ta'ala ya karbi ibadunmu Allah ya karbi azuminmu ya sa sakamakonmu shine gidan aljanna addu'o'in da muke Allah ya karba Allah ya samu a cikin bayan da za a yanta su zuwa ga aljanna qiyamul lal da muke muna roƙon Allah ta'ala ya karbe shi ciyarwa Allah ta'ala shi karbe shi karatun qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya karba daga gare mu Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare aramma idan zan tuna a karatu na biyu mun tsaya akan aya ta biyu ne sai muka ɗauki aya kalma kaɗan da ke cikin ta uku da ke da alaƙa ta biyu muka fassara yau za mu tashi da ikon Allah akan aya ta uku ma iya tsayawa inda Allah ta'ala ya kaddara lokaci ya yi halin sana'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن, فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي ويرزقه من حيث لا يحتسب wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira wannan ita ce aya ta uku alakarta da aya ta biyu shine ƙarshen aya ta biyu da aya ta uku magana ce guda ɗaya amma saboda usulubin ƙur'ani sai ya yi ƙoƙarin raba su ya jingina farkon zuwa ga ƙarshen aya ta biyu saboda alaƙar da ke tsakani Allah ta'ala ya ce wa a yaji Allah lahu makhrajan dukkan wani wanda ya takawa duk abin da ya dame shi a rayuwa Allah ta'ala zai sanya masa mafita duk mutum da ke da takawa a rayuwarsa Allah ta'ala baya barin sa ya lalace da wannan Shaikul Islam rahimahullah yake cewa dukkan Qur'ani babu wata kalma ɗaya da Allah ta'ala ya jingina dukkan alherin duniya da lahira gare ta kaman kalma ta taƙawa dukkan wani alheri da mutum yake nema a duniya dukkan wata daraja da mutum ke nema a lahira babu wacce Allah ta'ala bai jingina ta da takawa ba don haka a ƙur'anance babu kalma da ta zo mana da dukkan alkhairan duniya da lahira irin kalmar takawa don haka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sai yace wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dukkan mai takawa Allah zai azurta shi ta inda baya zato sannan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wani wanda ya dogara ga Allah cikakken dogaro ga Allah to wallahi Allah ya wadatar masa inna Allah balighu amri Allah ta'ala mai isar da al'amarin sa ne hukuncin Allah subhanahu wata'ala kowane abu ya sa masa lokaci in lokacin ya zai faru kuma idan Allah ya ce zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba ja'ala Allah li kulli shay'in قدرا kowane abu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara lokacin sa, da kuma wurin da wannan al'amari zai faru mafhum tayyib karkashin wannan aya abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai ya kawo hadisi da abu zarri radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da su cewa inda dukkan wani bawa na kwarai zai rike wannan ayat ta ishe shi na duk abin da yake nema a duniya da lafiya shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri ji ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira wannan aya karshen ta biyu da farkon ta uku matakai ne guda biyar five steps ne na farko wa man yattaqillaha ji allahu makharajan. na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na uku wa mai ya ala Allah fa huwa hasbu na hudu inna Allah balighu amri na biyar qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira wannan ayoyi aya ɗaya da kuma karshen ta biyu idan mutum ya rike ya fahimci ma'ana zai samu kwanciyar hankali zai iya gane duk abin da ya faru a duniya hukuncin Allah ne zai iya fahimta in Allah ya baki ba mai hana ki in Allah ya hana ki ba mai baki arzikin bawa ko ina yake arzikin sai yana iya zuwa gare shi mafhum tayyib don haka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta bawa ta inda baya zato min haythu la yahtasib ay min haythu la ya'lam gurin da mutum bai sani ba idan mutum yana zaton arzikinsa kadai a gonarsa yake ko albashinsa ne ko kasuwanci ne a shagonsa wata ran sai Allah ya kamar arziki ta inda baya tsammani don mai dalili hanyoyin ɗan adam shine kawai yake takaita arzikinsa ta inda ya sani amma hanyoyin Allah na azurta bawa ba su da iyaka shi yasa ai a sati da ya gabata na fara ambatan kissan na na Maryamu wanda tana cikin wani hali tana wuri keɓantacce amma da rani sai a ganta tana cin abincin damuna da damuna sai a samu abin da yawanci a rani ake samu har ana tambayinta da cewa me كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan cikin suratu ali imran aya ta 37 Allah ta'ala yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab a koda yaushe annabi zakari ya yi shigo wajen maryam waje da inda Haris sai ya samu arziki shine wayar zubuhu min haythu la yahtasib magana arziki muke sai yayi ta mamaki kina wurin nan baki je ko ina ba na na maryamu kuma ga arziki tare da ke kuma abin mamaki sai yana samun ta da nau'in abincin da babu a wannan garin idan kuma akwai shi to sai a ga abin da a rani ake samun sa a damuna abinda a damuna ake samun su a rani sai ce anna laki haza daga ina kike samun wannan ba inda kika je kika nemo sai ta ce me huwa min indillah daga wurin Allah ne shine fa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisabin Allah ta'ala yana azurta wanda yake so ba tare da irge ba ba tare da lissafi ba bahaushe ya ce wai dare ɗaya Allah ya kan yi bature to duk baturen duniya ma duk turawan duniya da kalmar kun fa kun Allah ya yi su ba ma wai sai an yi dare ba kawai kasance ne sai kawai su kasance mafhum tayyib don haka shi arziki na Allah ne idan Allah ya bada arziki ba mai hanawa idan Allah ya hana ba mu bai iya bayarwa kuma Allah ta'ala shi yake shimfuna arziki a bayan ƙasa kuma a taskar Allah duk arzikin da muka gani a bayan ƙasa wallahi a wurin Allah ɗan kaɗan ne kawai arzikin da duk da muka gani a duniya a wurin Allah bai wuce kawai mutum ya je kogi ya dan ɗauki ruwa kofi ɗaya fita ba me dalili arzikin Allah ya ce ɗan kaɗan yake ba mu bai shimfiɗa ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ma ya sha cikin suratu shura aya ta bakwai. Allah ta'ala ya yace walau basatallahu allahun li ibadihi da Allah ya da arziki a bayan kasa ya mai da mutane masu kudi da an yi girman kai da dagawa da wuce gona da iri sai ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha yana ɗan saukar da arzikin dan kaɗan ne gwargwadon yadda ya so. Ɗan adadin da Allah ya so. wai a hakan Allah bai ba da arzikin ba ne duba masu kuɗi na duniya amma duk da haka Allah ya ce ba wani shimfiɗa waye ba ɗan kaɗan yake sankarwa a bayan kafa me dalili don dukkan arziki sos ɗinsa daga wurin Allah ne idan Allah ya ba wa mutum kuɗi jarrabawa ne idan ya hana shi jarrabawa ne idan Allah ya ba wa mutum lafiya jarrabawa ne idan ya ba shi rashin lafiya jarrabawa ne ita kalma ta arrisk kalma ce umumiya gamammiyar kalma ce dukkan wani abu na alheri a duniya yana shiga cikin arziki ya'ya arziki ne lafiya arziki ne imani arziki ne tsira daga haraka arziki ne kudi arziki ne duk waɗannan sun shiga ciki amma a wannan aya wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya nufin arzikin da ya shafi kaman dukiya da abin da ɗan adam ke da bukatuwa gare shi a yau da kullum wanda ko kuɗi yake yi ko kuma mutunci yake yi duk wannan ya shiga cikin arziki dole kuma mu amince cewa ɗan adam bai azartawa Allah ta'ala ne mai azartawa shine khairur raziki mafi alkhairi Ɗan adam iya iya zama sanadin samunki yana iya zama sanadin samun ka. amma haƙiƙanin mai azartawa shine Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati cikin suratul zariyat tun daga aya ta 55 da 6 da 7 har zuwa da 8 idan muka duba wannan ayoyi duka zamu ga suna da alaka da bayyana mana wajibi mu bautawa Allah kuma Allah ta'ala shine mai azurtawa mafhum tayyib don haka kuma ayat ta ƙara karantar da mu idan muna buƙatar arziki na kuɗi sai mu nemi taimako a wurin Allah mu tashi da gaske mu nema mu nemi tallafin Allah arziki na haihuwa mu nema a wurin Allah mu yi addu'a mu roƙi alfarman amana addu'a sai mu nema a wurin Allah subhanahu wata'ala idan muna neman arziki na haihuwa ko na aure ko na zaman lafiya mu yi addu'a mu kyautata mu'amala mu nemi baran addu'a wurin waɗanda ya ce su mana addu'a in Allah ta'ala ya amsa za mu samu don haka arziki daga wurin Allah yake wani lokaci mutum ma ya cire tsammani sai Allah ya bashi wani abin da baya zato ga hadisi na Imamul bukhari rahmatullahi alai riwaya na Jabir bin Abdullah radiyallahu an hadisin iya Bukhari hadithi na 4362 jabir bin abdullah radiyallahu anhu ke cewa mun fita fiyayyan halitta fa ammar alaina aba ubaida fiyayyen halitta sai yace shugaban tafiyar rundunar mu shine abu ubaida adadin sahabbai sun kai mutum ɗari uku zuwa sama da haka suka kama hanyar tafiya mai tsanani mai wahala daga gari zuwa wani gari cikin sahara cikin wahala yace aka ba mu guziri guzirin mutum ɗari uku har ma ko da yan kai shine ɗan ƙaramin buhun dibino abin a ce 50 kg na dibino shine guzirin tafiyan watanni na mutum 300 ko 300 da yan kai ya ce muka wayi gari abu da yana ba mu tamur a 24 hours abincin mutum da shi da dibino kwaya daya kuma tafiya ake da kafa a cikin rana amma abincin mutum da breakfast da lunch da dinner Shi ne dibino kwaya ɗaya, kuma tafiya da kafa ba a keke ba balle mashin balle mota balle jirgi amma dibino kwaya ɗaya shi ne abincin yace ana ba mu sai mu sa dibinan a baki muna tsotsansa muna tsotsa muna tsotsa kamar yadda yaro da bai da haƙora yake tsotsan abinci haka muke yi don kare kare kawai sai ka sa dibinan kana ɗan tsotsa kana yi kana yi yace har sai dare yayi sai ka dan haɗi abin da ya saura na dibino sai kuma gobe ka maka guda ɗaya muna ga muna shan wahala sai dibinon ma ya ƙare kuma a cikinsu su saboda imani ba wanda ya ce a dawo da baya kawai aka ƙara kutsawa cikin daji mafhum tayyib suna cikin halin tafiya yace sai muka fara cin ganye a jeji har muka kai matakin da saboda wahalan muna cin ganyen da ba mu san asalin sa ba kuma tun mu nan ya tsage mutum kana iya ga cikin bakinsa daga tsagewan kumatinsa a nan saboda ganyen da ake ci ake wahala ya ce muna cikin wahala muna tafiya muna dai addu'a amma dai mun tabbatar da an shiga jarrabawa ya ce kawai muka zo sai Allah ya ba mu gamon da katar kawai sai ga wani kogi muna ganin kogi sai muka ga ashe ga wani katon abu a bakin ruwa muna zuwa kun sai muka ga ashe kifi ne yace muka yi matukar farin ciki yace mu ɗari ukun nan ko adadin da ke kusa da haka yace muka zauna a kan kifin nan muka yi ta cin kifin nan yace har sanda muka yi ƙiba muka zama bulbul kamar da yadda aran ma yake a agoshe muka yi bulbul ba iri na ɗan siriri ba dan lange-lange ko <laughs> so ya ce muka yi bulbul wannan kifi ƙwaya ɗaya su ɗari uku da suka yi wata guda suna ci bai kare ba shi ne fa inna yar zuku man yasha'u bi ghairi hisabin ɗin. sannan wa zuku min haifu la yahtasib har muka yi guzirin kifin muka isa tafiyar muka dawo muka zo muka gaya wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ga wahalar da muka sha ga kaza amma ga irin arzikin da Allah ya bamu ta inda ba ma zato sai yin halitta yace akwai burbudin sauran kifin suka ce nam akwai yace ku kawo ni ma in taba aka kawo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karbi kifi ya taba abin sa Wanda fadika ya shiga cikin wayar zubuhu min haifu la yahtasib arzikin Allah ya kan wa mutum ta bangaren da baya zato shi arziki kaman ajali ne shi da kansa yana neman ɗan adam ba mutum bai kubucewa arzikinsa shi yasa mu ɗauki rayuwa da sauƙi mu tashi mu nemi halal mu yi addu'a mu yi al'akazu bil asbab amma mu sani cewa arzikinmu ba zai kubuce mana ba kamar yadda ajalinmu ba zai kubuce mana ba ba mutumin da zai rasu a duniya ya tafi ya bar arzikinsa ko na naira ɗaya ko kwayar masara ɗaya ko kwayar gero kwaya ɗaya ko ya tafi ya bar arzikinsu na ɗan da bai haifa ba ko ɗan da bata haifa ba dukkanin abin da Allah ya kaddara za mu yi a duniyar nan na arzikinmu sai mun yi shi a wasu lokuta ma saɓon Allah ɗin ne yake sa arzikin ya zo da jinkiri ai mun gani a cikin suratun nun wal qalam inna balawnahum إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم miskin جزاكم Allahu Khaira. in mun duba cikin suratul nun wal qalam tun daga aya ta goma sha bakwai har ƙarshen aya ɗin karshen kisa ɗin zamu gani a fili cewa yin wato saɓon Allah yana sa arzikin mutum a cire masa albarkarsa kamar yadda Allah ya ƙona su, ko kuma a yi jinkirin bashi arzikin abin da mutum zai mora na shekara ashirin a rayuwarsa sai Allah ya takaita sai saura awa ashirin ya bar duniya sai a bashi sai zama bai more shi ba shi sa ko kuma Allah ya cire albarkan a bawo mutum abu sai a cire albarkan kuma yana cikin jarraba wanda Allah ya mana a wannan irin zamanin shine Allah yana ba mutane ni'imomi da yawa amma an kwashe albarka a cikin ni'imomin da aka ba su albarkan haihuwa yanzu ta yi karanci yau ku iyaye mata abin da kuka yi wa iyayenku na hidima ‘ya'yanku ba za su iya muku ba abin da iyaye suka yi wa iyayensu ku ba za ku iya musu ba ita kanta haihuwar ta yana raguwa yau ‘ya'ya wani lokaci su ne dalilin hawan jinin iyayensu amma wacce daga shekara arba'in hamsin sittin ta san yadda aka tashi ake yi wa mahaifiya wanki a mata guga a mata wanke-wanke a gida a gyara mata ɗakinta a yi kaza da kaza in ba ki sa'a ba yarki na jami'a ba ta zuwa ta wanke miki da miki wanke-wanke kin je mai aikin ki ba ki da nan sai dai ke ki je ki da iyaye ba su iya musu da iyaye sai ɗan kaɗan amma a yanzu masu musu da iyayen sun fi yawa da kuɗi ɗan kaɗan ne amma yana da albarka za ki samu gari guda shekara arba'in hamsin da suka wuce babu wanda ya mallaki naira miliyan ɗaya amma ki duba ayyukan alkhairi wane ne babban mai kuɗi kuɗinsa dubu ɗari biyu ne yau dubu ɗari biyu kika yi wasa a shawarma za ta kare in aka fita kawai shopping shawarma a yara suna son pizza ana son ice cream sai shiga kuɗin duk ya ƙare babu albarka shine jaraba da muke ciki abincin shi kansa Allah ya kwashe masa albarka magabatanmu ba su san rowa ba a kofar gida za ka ga mutum a kwance ya da daga jeji ka je ka ci wa babarka na ga wani dattijo ya da daga jeji ya yi ice yana kofar gida sai a buɗe ainihin eh, ɗaki in a buɗe kicin sai a je a ɗauko tuwo mara ɗaya mara biyu a saka miya sai a ce ka kai masa ba a san shi ba amma ana iya ba shi abinci yau idan za ka je wani gidan an san time ɗin cin abinci a kusa ba za a fitar da abincin ba kada ka gani ga tsaban rowa wanda ya baka abincin sai ɗauko wani plate mai doro haka kana saka cokali uku sai cika ka rasa yadda za ka yi ka cin ka bar shi haka baka ƙoshi ba ka ƙara a cewa da akwai cin abinci ta zo wata hayya ta zo nan sai lodi take ta saboda kwanukan yanzu duk na rowa ne ba ka ganin ciki a ciki abu a zankare haka kai daga mikowa ka san yadda ka san faifai ba zama ba a nemi zaman lafiya da kai ba kai kana jin yunwa an baka flat ne kama da faifai amma da kwano ne fi sabilin lahi sai ka leka kake ga kasansa a dura maka abinci a zuba miya a kai ka ci abinci yadda kake so babu rowa ba dattawa a kofar gida ciyayya ma ake yi da dare wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa wanda ma ba yi abinci a gidansa ba ba a gane ba saboda kawai za a zo ne wane ka a zuba tuwo kawai a zuba miya a yi ce ba a gane waye bai kawo ba waye miyan lami waye mai nama duk an rufa wa juna asiri to yanzu lokacin cin abincin masu an kulle gida kuma wata bala'i da Allah ya cire abincin albarka shekara arba'in zuwa hamsin don Allah wa muka sani da cutar ulcer wannan fa cututtukan olsan yanzu aka san da su waye aka san yake da olsa shekara hamsin amma yanzu ga tsaban rowa mutum yana da kuɗi a akawun ɗinsa ya fi miliyan ɗari gidansa yana da shinkafa ta fi buhu hamsin a ajiye kullum abinci a gidansa sai ya saura an sa a fridge amma ga cutar olsa bacci yake a dare sai ya sa alam ya farka ya ci abinci ko ya sha madara <laughs> wata irin jaraba da Allah ya mana shine abincin ma an kwashe albarkarsa kuma abincin sai a ci bayan awa biyu sai mutum ya ji cikinsa kamar an yi gobara komai ya kone a ciki na taɓa zuwa wani gari a cameroon wai sau biyar ake cin abinci da sau biyar yadda wani kamar maita na jeren da isa da safi aka tashe mu bayan mutu a su ba a kawon ɗan abu ne very light aka taɓa na kwanta dai bacci can tara aka dasha abinci na ce me aka ce abinci ne na ce na me aka ce na safe na ce na ɗazufa aka ce na alfijir ne na ce yayi yayi aka kawo na safe muka taba can da rana aka kawo na rana na ce wannan ba aka ce na rana ne na ce mu ma a wurin mu sunansa na rana na uku bayan magariba aka ƙara kawo wani abu aka taɓa na ce mai sunan wannan suka ce abincin maraice ne ce ikon Allah wajen tara zuwa goma da ya kawo wani ne sunansa shine abincin dare amma na ce ya yi. <laughs> to amma a gidan masu cutar olsa mutum uku ne <laughs> wannan ba darasi ba ne darasi ne wannan duk da kiran yana mana al'amura da a rayuwa Allah ya cire musu albarka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai yace ce wa mai yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wani wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dogara ga Allah to a masa albishir Allah ta'ala ya wadatar masa duk abin da yake neman Allah zai masa tawakkali yana cikin manya-manyan al'amura da ya dace mu riƙe ma'anan tawakkali shine sidiqul itimadi ala fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab haƙiƙanin ma'anan tawakkali shine gaskiyan dogaro ga Allah ba dogaro ba dogaro ga Allah na gaskiya wanda babu cuwa-cuwa a cikin dogaro ga Allah mu dogara ga Allah wajen neman abin da zai amfanar da mu da kariya daga abin da zai cutar da mu sannan mu aikata dukkan abin da halatta aikata don neman wannan alkhairi ko don neman kariya daga sharri din tawakkali ne mutum ya tashi da sassafe da fi kasuwa neman abinci ya ciyar da iyalansa shine aikata asbab kenan wato riko da sabubba dalilan da ke sa a samu tawakkali ne mutum ya je gona ya yi noma tawakkali ne mutum bai da lafiya ya ga likita iya cikin akhadhu bil asbab da al akhadhu bil asbab shine mutum ya ga likita ba laifi bane mafhum tayyib tare da cewa kuma akwai al'amura da tawakkali ke kuma iya hana aikatawa wanda in akwai gaba gaba ma iya magana bil munasaba a zai bata lokaci amma kawai don mutum bai da lafiya ya je a duba jikinsa wannan tawakkali baya hana shi saboda al'akadu bil asbab ne neman kariya ne daga cutarwa mafhum tsayyib baya ga haka daga cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala mafi tawakkali a cikin su akwai tsuntsu shi yasa hadisi ingantacce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sarki cewa law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la ruzqtum kama yurzaqu khair takhudhu khimasan wata ruhu bitsanan hadithin iya cikin sunan na imam a tirmidhi rahmatullahi alai hadithi na 2344 zai zama annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ke cewa da za ku iya dogaro ga Allah cikakkiyan dogaro gare shi da an azurta ku kamar yadda ake azurta tsuntsu ta khimasan tsuntsu zai yi sammako ko za su yi sammako a cikin halin yunwa mahmasa kenan sai kuma ya dawo ainihin kotonsu a cikin abinci wato tsuntsu a gidansa babu sto ba yi da bankin da yake sabin kuɗi ba yi da wani wurin da ake dafa abinci yana da iyali kuma har ma da wayi gari yana ƙyanƙyashe kwai amma sai zo ya kwana a gidansa bai da abin da zai ci da safe kuma hankalinsa na kwance gari in ya waye sai ya fita sai ya je ci ko kotansa sai ya dawo ya dura wa iyalinsa a bakinta ya kuma dura wa ƴaƴansa da aka kyankyashe in bai saura ba sai ya koma ya nemi nasa shi yasa annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya babu bayanin cewa lalle inda za mu yi irin hakikanin tawakkalin tsuntsu da Allah ta'ala ya ba mu arziki kamar yadda yake azurta tsuntsu yanzu duk kuncin da ake ciki ban ce bai samuwa ba amma iya da matukar wahala a samu mutumin da yunwa ta kashe shi duk yadda ake cikin da daɗi babu daɗin aka dogara ga Allah Allah yana ba da abin da za a ci kuma magabatanmu da yawa da haka suka rayu ba abin da ya dame su kullum sai an je kasuwa ake nemo abin da za a ci wani lokaci ma babarki aka za ta tashi a kawo mata masara ita za ta surfe ka cire ainihin dusa tukunna je a niko abincin a kawo shi kusan komai haka ake kawo musu daga baya ne fa bai wuce shekara talatin ba a tsammani na aka fara sai da magari na kaɗe tukunnan ba haka ba ai masara ake sayarwa. daga baya aka ma fara samun injin surfe don da injin nika kaɗai muke da shi surfin a gida ake yin sa a cikin turmi za a turfe shi a cire komai tukunna a baku kuje injinika masu arziki ke iya sayan buhun masara ɗaya da za a yi shi lokaci daya wanda ba su da shi masara kwano ɗaya ne ko biyu ko uku haka ake yi amma haka aka rayu kuma har ga Allah iyayenmu da kakanninmu sun fi mu lafiya har ga Allah sun fi mu lafiya in kika duba lafiyar ki, ba za ki iya abubuwan da ke ba a lokacinta har a yanzu za ki gan sun fi mu juriya mu dan karamin uzuri muke neman a ce mu sha azumi dan karamin uzuri ta yan ce ai halal ne a sha ai da ba an ce Allah baya dora yare abin da ba zai iya ba babar ki shekaran ta 80 duk yadda aka yi ta aji sai ta ce ni ba zan yi ajewa ba ni azumin nan zan yi shi zan saboda juriya kuma ba sa rabuwa da sallan walaha ba sa rabuwa da sallan witiri su kaman wajibi suka ɗauke su amma ke kin manta ma lokaci ana yin waɗannan sallolin <laughs> Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya don haka wanda ya tawakkali ga Allah to a ce masa Allah din nan ya wadatar wato duk wanda ya rike Allah to insha Allah ta'ala ba zai taɗi ba a duniya kuma ba zai taɗi ba a lahira mafhum sai baya ga wannan iya daga cikin muhimman al'amuran da ya dace mu sani akan tawakkali shine cewa shi tawakkali sharadi ne na imani tawakkali sharadi ne na imani don Allah ta'ala ya yakan kalubalanci masu imani cewa in dai kuna da imanin to za ku yi tawakkali zuwa ga Allah قال رجلان من الذين يخافون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليكم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم mu'minin cikin suratul ma'ida aya ta 23 muhallin shahid shine karshen ayar wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina da Allah mu ji karfin ayar nan wa alallahi ga Allah za ku yi tawakkali in dai kuna da imani ashe tawakkali condition ne na imani bi ma'ana in dai kuna da imani to kuna iya dogaro ga Allah amma in ba ku da imani ba za ku iya dogaro ga Allah ba don haka a cikin sharaɗin imani shine tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma tawakkali kawa aikin zuciya ne tawakkali ma aikin zuciya ne wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina zuwa ga Allah kuke tawakkali in dai ku mu'minai ne kuma masu tawakkali suna cikin jama'ar da Allah a cikin Qur'ani a fili ce yana son su aramma فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل wakilin wannan cikin ali imran aya ta 159 Allah yake cewa inna allaha yuhibbul mutawakkilin ita kadai ce a qur'ani Allah yana son mutane masu tawakkali lalle Allah yana son mutane masu tawakkali don Allah hajiya ko ke mai gidanki ya kalle ki yace ce lalle wallahi ina son ki ai zaki ji daɗi a ranki mu wa kanmu adalci to anan fa ba mai gidanki ba ne ba garin garinku bane a'a Allah da kansa yace in kina da tawakkali yana son ki don Allah mutum ba zai ji daɗi a ransa ba Allah da kansa yace yana son mutum masu imani ba a raba su da tawakkali kuma wannan yana cikin kwaliti sun magabatan mu iyaye da kakannu da dole mu yi suna da tsananin tawakkali mace ta zauna ta bunna 'ya'ya biyar kowa ya rasu sai zai ta yi inna lillahi kuma ta yi hakuri bai dame ta ba wata ta binne mijinta ta binne mahaifiya ta binne mahaifi ta binne manyan ƴaƴanta amma kullum bakinta alhamdulillah ba yadda muka iya komai Allah ya yi daidai ne shike da da ta faɗa kenan komai Allah yi daidai ne ke kike jin tausayinta amma ta mai da al'amarin ta zuwa ga Allah yasa magabatan mu har ga Allah akwai darussa kewa a rayuwarsu wannan zamanin da muke ciki na yan indomie generation ko shawarma generation akwai gyara da a ciki إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آية تبيو أتشين أو فلما الله يقوام علاقة فكان إيماني دمي da tawakkali Allah ta'ala ya mana baiwa da tawakkali a rayuwarmu na'am baya ga wannan sai Allah ta'ala yake cewa inna allaha balighu amri wa fi qira'atin inna balighun amra lalle allah balighu amri balighun wannan ismul fa'il ne bi ma'ana Allah ta'ala mai isar da al'amarinsa ne dukkan wani al'amari Allah ta'ala mai iya wanzar da shi ne idan Allah ya ce zai yi zai yi idan ya ce in kin yi takawa zai baki mafita to tabbas ne idan Allah ta'ala ya ce arziki shi yake ba mutum inda bai zato tabbas ne Allah ya ce wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya wadatar duka tabbas ne Allah ta'ala cikin al'amuransa babu wani al'amarin da Allah ta'ala ba zai isar da shi ba daga cikin inna Allah zalibu amrihi shi da cewa Allah ta'ala bai dora wa wani abin da ba za ta iya yi ba ya shiga cikin isar da al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi shi yasa Allah ta'ala yake ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a baqara 286 da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha anan talaka ya ta bakwai so da haka Allah yana isar da al'amuransa ne tun qur'ani awa nawa ne na yin sallah nawa ne na istighfari sai mutum ya tsara shedul ayyukan da zai yi na alheri daga farkon ramadana har karshe duk mutum bai dabara ba a shiga ramadana bai time table ba in na tashi da safe zan yi karatun qur'ani bayan sallar alfijir zan yi kaza da kaza bayan na kammala wannan zan dan huta kadan in akwai tafsiri zan je in babu zan yi karatun qur'ani zuwa awa kaza zan yi kaza zuwa kaza zan sauri tafsiri lokaci kaza za a shirya abin bude bage bayan an kammala za a yi sallah tsakanin sallah da sallah zan yi kaza bayan isha zan yi tarawihi bayan tarawihi zan yi kaza da kaza haka mutum yake tsarawa ina so na sauke qur'ani adadi kaza a ramadana ko sau ɗaya ko biyu ko hudu ko biyar gwargwadon bukata ina da sha'awa a kullum a ramadana zan ciyar da mutum guda ɗaya sai ki duba time table ki tabbatar kin yi wani zai yi goma wani zai yi ɗari wani zai yi dubu wannan ayi shi ina so a cikin ramadana kowane rana sai na yi kiyamun laili sallar dare sai ki tabbatar matukar ana cikin halin tsarki an yi sallah ka'ida sai mutum ya tsara al'amura babu rayuwa mai hatsari kamar mu rika yin abubuwa kawai Eh, coincidentally kawai in an samu dama in ba samu ba ki yi tsari ki yi time table ki tabbatar kina respecting dinsa wanda ma ya kubuce saboda wani uzuri gobe in kin samu dama ki kokarin ganin kin rama abin da ya kubuce a baya mafhum shi yasa Allah ta'ala bayyin abu da bai kaddara lokaci da lokacin faruwarsa ba inna kullu shay'in ko إنا كل شيء خلقناه بقدر hmm. wannan cikin suratul qamar aya ta 49 Allah ya ce kowane abu mun halicce shi ne da kaddara kaddara shine destiny da tayin dinsa da wurinsa har Allah ta'ala da ke impeccable kuma infallible duk da haka shi yana tsari baya barin abu kaza zai balle mu da muke da kasawa ta dan adam Allah shi samu wani lafiya na'am واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا واللائي يئسن من المهيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wannan aya tana magana ne akan idda na categories na mata guda uku waɗanda aurensu ya ƙare yaya za su yi idda na farko Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahib lalle ne waɗanda suka yanke tsammani daga yin ganin baƙo na wata-wata da ke zuwa musu min nisa'ikum daga cikin matanku ko magidanta wannan shi ne kategori na farko group na farko na mata waɗanda ba su iya ganin saikil ɗinsu na wata dalilin me dalilin shekaru mafiya yawa kamar yadda magabata suka faɗa daga ciki tun daga tabi'ai zuwa atiba'u tabi'in wanda yana cikin tafsirin qurtubi al-jami' al quran da kuma tafsirul karim rahman fi tafsir kalam mannan na as-sa'di rahmatullahi alayh shine cewa mafiya yawa mata sukan dena wannan dan shekaru mafiya yawa daga shekara 55 ne zuwa 60 mafiya yawa amma wasu yakan zo musu much much aliya akwai waɗanda kusan daga shekara 40 ko abin da ya kama da haka ma yake zuwa musu amma mafiya yawan mata an fi samun su hamsin zuwa hamsin da biyar even do wasu suna iya ma wuce haka wasu kuma suna yana faruwa gabanin haka yana da alaka wani lokaci da gado na gidanku wani lokaci irin environment da ake rayuwa wani lokaci irin abincin da ake ci duka yana da tasiri wani lokaci motsa jini da ake duka yana da tasiri da shekarun da mutum ke iya yin wannan abu so da ga waɗanda aka sake su amma sun daina ganin bako wata-wata da ke hana su sallah da azumi su a ka'idan su wata uku ne dalilin saukan wannan aya kamar da abdullahi ibn abbas ya faɗa radiyallahu an shine allah ta'ala ya saukar da sauran categories na idda kamar matar da take ganin bakon wata-wata yake zuwa mata yayi bayani na wanda mijinta ya rasu sahabbai suka ce manzon Allah an mana bayanin wacce take ga bako a wata wata an yi bayanin wanda mijin ta rasu yayi kuma waɗanda ba su ganin bako din saboda ko shekaru ko shekarun su ya wuce ko kaza da kaza Allah ya saukar da wannan aya ya ba su amsa su su habbar yan gata ne tambaya kawai suke sai Allah ya turo mala'ika Jibril da aya haka idan mace ta daina gani saboda shekaru miji ta kai shekara 65 kuma aure ya mutu to za ta yi wata uku ne da ba ganin bako a nan an cire gurbin wannan cycle din nata da ke zuwa wata-wata kowanne da wata daya maimakon ta jera a daura nata ya zo to yanzu babu daura din babu to sai a yi replacing ɗinsa da wata mafum tsayyib a wannan hali kuma sai na biyu shine inirtabdun fa'idatu hunna idan kun yi kokanto cewa kun daina yin ganin bako na wata shine salasatu ashhur wata uku sai na biyu wallahi lam yahibun sai kuma matan da saboda karancin shekaru an musu aure amma ba su fara ba yarinya ne shekarun shekarunta bai kai ta fara ga bako na wata wata ba amma kuma sai aka sake ta a nan ka'ida a shari'a abin da za ta shine ita ma za ta yi wata uku don ba ta fara ba amma kuma akwai idda ake ƙaura daga wata idda zuwa ga wata idda misali mace an sake ta ta fara irge da bako na wata-wata ta yi wata ɗaya ta ga bako a wannan watan ta gani a wata da biyu sai kuma na uku yake zuwa sai zama shekaru ne a ashe suka karu don haka ta daina yi saboda shekaru To nan sai ta yadda irgen da ta yi na ainihin bako ɗaya bako biyu sai ta ƙaura ta koma wata ɗaya wata biyu wata uku Shi ne ƙaura daga wata idda zuwa wata ko kuma yarinya ƙarami an sake ta bata fara ba ta yi wata ɗaya kawai kuma sai ta fara to a nan sai ta ƙaura daga ƙirgen wata uku da sai ta koma ƙirgen zuwa baƙon wata da ke zuwa baƙo na ɗaya ya zo in ya ɗauke sannan sai a yi ci gaba da sallah da azumi na biyu in ya zo a daina har na uku ya zo mafu hmm. tsayi wannan shine kaura daga wata idda zuwa wata wa'ulatul ahmal waɗanda suke ma'abota juna biyu ajaluhunna ajalin iddansu ayyadu an hamlahunna shine su haifi abin da ke cikinsu idan mace aka sake ta tana da juna biyu to ba ta kammala idda har sai ta haihu idan tana da cikin wata uku sai ta jira ta haifa maybe ta ƙara wata shida idan tana da juna biyu na wata biyar sai ta jira maybe ki kara wata hudu sai ta sauki sai Allah ta'ala ya sa a sauka lafiya in ma na wata ɗaya ne to sai ta jira an haife shi maybe wata takwas mai zuwa so in akwai juna biyu ba a kirge da bakon wata ba a kirge da wata sai a yi kirge da saukan ainihin abun da ke nan na juna biyu tare da ita mafhum sai hmm. da haka mun samu idda kala uku anan, na hudu a ran ma ka nemo mana idda na wacce da ke ga bakon wata-wata shine na hudu والمطلقات, والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيه أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم wannan kuma na hudu shine iddan matar da ke iya ganin baƙon wata wata ita kuma ƙur'ani a suratul baqara aya ta 228 Allah yace wal mutallaqati na bi anfusihinna thalathata su ne za su zauna su jira bakon wata na ɗaya na biyu na uku tukunna su kammala iddan su mafhum so wannan ne na hudu na biyar shine wanda kamar mijinta ya rasu ko kuma eh wanda mijinta ya rasu بسم الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا جزاكم الله خيرا وأن الله تعالى يتي ما تندأك سكيسو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا zai zama bakara aya ta 234 waɗanda mazansu suke rasuwa su bar mata a baya Allah ya ce za su yi iddan wata hudu da kwana goma ta ba ma idda ne a musulunci wannan iddatu talaq wannan iddatul wafa wannan idda na shikan aure wannan kuma idda na me na rasuwa za su yi wata hudu da kwana goma amma su ma a magana mafi inganci idan suna da juna biyu iddansu su shine ayyabu an hamlahunna idan suka haihu to a magana mafi inganci sun gama idda ibn go daga cikin magabata akwai wanda suke aiki da atwalul ajalaini eh wanda suna ga mafi tsawon za a yi shin wata wadda kwana goma ne mafi tsawo ko kuma haihuwan ne mafi tsawo kuma anan ma akwai kaura idan namiji ya rabu da iyalinsa shikan farko misali sai ta yi bakon wata ɗaya sai ta yi biyu sai ya rasu a nan za ta ƙaura daga wannan ta koma wata hudu kwana goma ne saboda za ta ƙaura daga idda na cika zuwa idda na rasuwa mafhum tsayyib sannan duk mata da ta yi wa namiji ta gaba tana cin gado ko ba ta ce a magana mafi inganci tana cin gado a magana mafi inganci wannan shine na biyar sai na shida matan da aka sake su an yi auren an sake su amma ba a taɓa yin wata mu'amala ta aure tsakani ba يا أيها الذين آمنوا إذا نكح نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسرحوهن فراحا جميلا wannan cikin suratul ahzab aya ta 49 ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha wacce kuma aka saki ta a magana mafi inganci an daura auren ba a tare kuma aka saki ta to anan babu idda a kanta a cikin magana mafi inganci ba ta da wani idda shari'a ba ta dora mata ba mafhum tsayyib to waɗannan su ne a kasam da muke iya samu na idda da ake iya yi daga wani hali zuwa wani hali mace kuma an sake ta aure kuma shekarunta bai kai ta daina ba sai ya ɗauke mata gaba ɗaya daina zuwa malamai suka ce a kuma sai ta yi shekara guda tana idda wata tara na kubuta mahaifa a babu wani abun da ya ɓoye a cikinsa in ta kammala wannan sai ta yi wata uku a matsayin wannan bakon wata da ke zuwa wata-wata na wata uku a wannan zamani akwai malaman da ke da fahimta na cewa in har akwai hanya da za a iya duba mahaifarta a samu yaƙini 100% babu wani abu a ciki to ana iya webin wannan wata tara sai sai wata uku ita ma don daman amfanin wata tara shine a tabbatar da cewa babu wani abu a cikin mahaifar sun aka samu tabbaci daman yaƙini ake nema sun akwai abin da zai tabbatar da yaƙini daman wannan wata taran hakikatan bai daga cikin iddada kawai ta samun yaƙinin mahaifar babu wani abu ne wata uku shine asalin idda so duk da aka samu wannan yaƙinin wata tara na iya faɗowa a ta a magana mafi inganci sai ta wata uku in akwai kokwanton yaƙinin to kuma sai ta wannan shekara guda nan wata tara nan kuma wata uku mafhum tsayi waɗannan su ne irin aqsam da iyaye mata suke da shi a cikin hali na idda wanda zai wahala a samu wata mace da ba ta cikin waɗannan bayanan da muka yi a cikin magana mafi inganci don haka wa man yattaqillaha dukkan wani wanda ya tagawa zuwa ga Allah to mu sani yaj'al lahu min amrihi yusra Allah ta'ala zai sauwake masa al'amuransa takawa na sauwake neman ilimi takawa na sauwake fahimtar karatu takawa na sauwake addace shi kansa ilimi idan an karanta takawa na sa Allah ya kula da 'ya'yan mutum bayan rayuwarsa takawa yana sa Allah ya ba wa mutum arziki takawa yana sa mutum ya aiki ɗan kaɗan ya samu lada mai yawa takawa yana sa mutum ya bambance gaskiya da ƙarya cikin sauƙi takawa yana sa Allah ya kare mutum daga wani irin sharri wanda ya sani da wanda bai sani ba takawa yana iya sawa da taimakon Allah mutum ya rika mafarki na alheri a rayuwarsa dukkan wani abin da muke nema takawa da ikon Allah tana ba mu haka wa mai yadda yattaqillaha yaj'al allahu min amrihi yusra mai takwa al'amarin sa iya da sauki yanzu duba yadda aran ma yake ta yawo a qur'ani yadda yake so kowa ne zai iya haka ba kowa ne zai iya yi ba so takawa tana sauƙaƙe karatu magabata na ƙwarai idan suka yi wa Allah laifi take Allah yake jarraba su Imam Shafi rahimahullah yana da photographic memory duk abin da ya karanta ya haddace shi ko me ya karanta zai haddace shi an kawo wata kissa duk da wasu na cewa cikin isnadin kissan akwai maqal saboda haihuwar sa imamu wafe sabanin haihuwar amma magana mafi inganci shine cewa akwai ilimi a kissar ya zo ya samu imamu waki yace, ce da in nai hadda tana zama yanzu in nai ba ta zama ya ce watakila ka sabon Allah ne sai tana cewa wata mace na jan ruwa a rijiya ya ga shara ban kafa ta kawai ya ji daɗi a ransa shara banta kaɗai ya gani ya je yana hadda ba ta zama Allah ya jarrabe shi da raunin memory saboda ya ga shara ban mace abin da ake gani ido yake gani Allah da ya kare mu kawai ya ce shakautu ila wakilin su a hizzi fa ne ila tarkil ma'asi Allah ta'ala ya kare mu daga sabansa Allah ya mana baiwa da takawa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته